Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyya dukkan zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aroma assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke marhabin lalai gare ku a wannan safiya ta Litinin biyar ga watan Disamba shekara ta da goma sha 2016. Kakanun labarai. to shugaban amurka mai jiran gado wanda ya ce har yanzu yana na yana farautar mutumin da zai zama mashi sakataren harkokin wajen amurka ya ja kunnen kamfuna da masana'antu da cewa duk wanda ya ce zai ba amurka ya je wata ƙasa to za su saka faranto ɗaya da shi akwai alamar cewa italiya tana dab da faɗa cikin wani sabon rikici na siyasa sannan sakataren harkokin wajen amurka na yanzu john kerry ya wata magana da bata yi wa isra'ila daɗi ba kanan labaran kenan batutuwa da suka shafi tsaro a afirka yaki da ta'addanci a sace fashin jiragen ruwa da sauran su za a suna su a wannan taro kakakin fadar shugaban najeriya malam garba shehu kenan kan taron koli da za a fara a dakar na senegal makon nan ko kuma yau litinin abin da muke bukata wanga eh, zaɓe muna yi wa 'yan uwa nasiha a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba da wani rigima ba Imam Hussein Zakariya ga musulmin kasar Ghana kan zaben ƙasar mai zuwa ranar Laraba. Muna da rahoto daga Nijar kan hasashen da 'yan hamayyar kasar suke yi a zaɓe mai zuwa. Ibrahim Alfahamin na tafi da shirin ciki da gaskiya. to ga labarun duniya shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ja kunnen kamfuna da kuma masana'antar amurka din da cewa daga yanzu duk ɗayansu da ya sake neman cewa zai tashi ba amurka ya koma wata kasar waje zai fuskanci zunzurutun harajin kashe 35 cikin 100 na duk abin da yake da shi idan ya ce zai kawo hajar tashi a cikin amurka ya sai da ta a cikin wasu rubuce-rubucen da ya sako a kan dandalinsa na twitter trump yake bayyana ƙudurinsa na bunƙasa harkokin kasuwanci idan ya kama aiki gadan-gadan amma ya kara da kashedin cewa duk kamfanin da ke zaton zai koyi wato zai kori ma'aikatansa ko kuma ya koma wata kasar waje waye zai dawo ya rinka sayar da hajar tashi a cikin amurka ba tare da wasu matakan horo a kansa ba to yana tafka kuskure ne kawai ha kuma trump wanda zai dare kan shugabancin na amurka yan allah ya kai ran ashirin ga watan janairun sabon shekara ya ce ɗimbin harajin tsallako kan iyakokin amurka da kaya da zai ɗora kayan da ake sarrafa a wasu ƙasashe na waje ana son a shigo da sunan cikin amurka zai kashe jikin duk masu tunanin irin wannan nau'i na kasuwanci daga shekarar 2000 zuwa yau dai amurka ta yi asarar ayyuka sun kai miliyan biyar a sanadin soma amfani da injina masu amfani da kwamfuta da kuma ƙudurin wasu kamfuna na tashi suna koma ƙasashen ƙetare a halin yanzu kuma zababben shugaban na amurka donald trump na ci gaba da neman mutumin da zai baiwa mukamin sakataren harkokin wajen amurka bayan wasa da wasu mutane hudu da ake zaton zai ba ɗayansu ya bashi mukamin wato ta ƙasa wato samar da ta kasa biyan samar da biyan bukatar duk da gana da waɗannan mutane wata ta hannun damar trump kuma mai magana da yawunsa killian conway ta gaya manema labarai a gidansa na trump tawa da ke new york cewa lalle shugaban mai jiran gado na ci gaba da neman karin mutane da zai yi magana da su akan wannan mukamin da ta ce mai tarin muhimmanci ne conway ta ce an shirya taruka da dama da trump zai yi yau litinin don cika gurabun mukamai daban-daban na sabuwar gwamnatin tasa a cikin makon wato a cikin makon jiya ne dai Trump ya ce yana tattaunawa da mutane hudu kan wannan mukami na sakataren harkokin wajen Amurka waɗanda suka hada da shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattawa Bob Coker da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta CIA David Petraeus da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa zaben Amurka na shekara 2012 wato Mitt Romney ko bayan su an ambaci sunan tsohon jakadan amurka majalisar ɗinkin duniya john bolton wanda ya gana da mataimakin trump din mike pence a ranar juma'a da ta gabata a zaben da aka yi wanda ake ganin kamar gwajin karfin kungiyoyi masu ra'ayin rungumar jama'a ne a turai fitaccen dan siyasa na mai matsanancin ra'ayi musamman kan maganar bakin haure a ƙasar austria robert hofer ya sha kayi a yunkurin da ya na neman a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar na farko mai irin wannan tsatsauran ra'ayi da za a ce an zaɓe shi tun bayan yakin duniya na biyu kofa wanda tsohon injiniyan kere-keren kumbunan 'yan sama janitini wanda kuma ya gudanar da kamfen ɗinsa a bisa bugun gaba da nuna kyama ga hukuma da 'yancin rani da kuma tsanuwar manufar tare turai din kanta ya sha kaya ne a hannu wani dan siyasa mai yaƙi da son yanayi ana kiran shi alexander van der wanda kuma ya tsaya zaben a matsayin ɗan independent wato wanda baya ma da wata jam'iyya kafofin watsa labaran australia sun ce van der ya lashe zaben da kashi 53.3 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa yayin da hofa ya samu kashi 46.7 cikin 100 akwai alamun da ke nuna cewa kasar italiya ta kama hanyar afkawa cikin wani sabon rikicin siyasar da za a yi makonni ana fama da shi bayan da al'ummar kasar suka juya bayan su ga yunkurin da firayim ministan kasar ya yi na kawo wasu sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin kasar abinda kuma ta ya sa yanzu haka shi firayim ministan matteo renzi ya ba da sanarwa cewa ya yi murabus a wajen wata ganawa da manema labarai da aka yi sauri aka shirya sa'o'i biyu kacal bayan da aka rufe rumfunan jefa ƙuri'un bayyana ra'ayoyi na jama'a prime minister renzi dan shekaru 41 da haihuwa ya amsa cewa lallai ya sha kaya a wannan ƙuri'ar da aka jefa ya ce yau litinin ne zai hananta takardarsa ta yin murabus ga shugaban italiya din sajio mattarella sakamakon da aka samu daga larduna 20 na kasar din sun nuna cewa kashi 59.3 cikin 100 na masu bayyana ra'ayi sun ƙi goyon bayan shirin sauye-sauyen na prime minister yayin da ya samu goyon bayan kashi 40.7 to muna baku labaran nan daga sashen wasu mura amurka ne a birnin washington dc kafofin watsa labarai na kasar isra'ila sun bayyana bacin rai da wasu kalamai da sakataren harkokin wajen amurka john kerry yi wanda suka bayyana da cewa masu sukar rai ne kuma sun keta ka'idojin diflomasiyya kafofin labaran suna mai da martani ne ga jawabin da kerry yi a gaban wani gagarumin taro da mafi yawan mahalartansa duk masu goyon bayan ita isra'ila din ne da aka yi a nan washington inda kuma a cikin jawabin nashi yake cewa ita kasar ta yahudawa ta kama hanya karere zuwa aukawa cikin hatsari saboda manufofinta masu alaka da falasinawa da yake amsa tambayoyin da wasu suka mishi a wajen wannan taron na shekara-shekara na dandalin saban na kungiyar yahuda da aka yi a cibiyar brookings kerry ya bayyana cewa tattauna shirin sulhu tsakanin isra'ila da falasinu da cewa ya sa abubuwa sai kara cakudewa suke yi kuma shirin ya canja wata alƙibla da ba mai kyau ba to jin haka ne jaridar times of isra'ila ta bayyana kalamin na kiri da cewa cin mutunci ne mai zafi to amma kiri ya bayyana cewa ai shi ma yana kaunar isra'ila domin a zaman da yi kan wannan mukami na sakataren harkokin wajen amurka so fiye da 375 yana magana baki da baki da shi firayim ministan isra'ila din benjamin netanyahu kuma ya je isra'ila ya fi sau 40 duk da haka kerry ya bayyana magana da ministan ilimi na isra'ila din naftali bennett ya yi kwanan baya da yake yaba da mutuwar kokarin shirya sulhu tsakanin yahuda da falasinawa da ya ce magana ce mai haifar da damuwa sosai labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc To madalla. Yau ake sa ran shugabannin kasashen Afirka ciki har da na Najeriya Muhammadu Buhari za su hallara birnin Dakar na kasar Senegal domin taron koli kan harkokin tsaro da shugaban kasar wato Makisal yake mai masaukin baki. A safiyar yau ake sa ran shugaban na Najeriya zai tashi zuwa Senegal kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Hassan Maina kai ne ya aiko mana. wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa ta ce in an jima kaɗan ne shugaba muhammadu buhari zai tashi zuwa dakar babban birnin kasar senegal don halartar babban taron kasa da kasa kan zaman lafiya da tsaro a afirka taron wanda shugaba makisal na senegal ya kira tare da sanin tarayyar afirka shugabannin kasashen afirka da wakilan kungiyoyin duniya daban-daban ne ke halartar sa na tuntuɓi kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu dangane da wannan taro batutuwa da suka shafi tsaro a afirka yaki da ta'addanci a ce rashin jiragen ruwa da sauran su za a tona su a wannan taro. Ba mu san ko mai Najeriya za ta je da shi wurin wannan taro ba. Kowace ƙasa ba wai shugaban ƙasa kawai dama zai je ba. Akwai ministoci da za su je kamar ministoci na tsaro, akwai shugabannin sassa-sassa na dakarun ƙasashe. Ƙasashe daban-daban kowanne za su irin bayanin gudunmawa da za su bada don gane da yaƙi kamar yadda na ce irin fashi da ta'addanci da ake a teku sannan da kuma irin matakai da suke ɗauka domin kowa ana ganin cewa gudunmuwa zai ba da hannu guri guda domin a yanki waɗannan matsaloli da suke damun al'ummar afirka gabaki ɗayansu. masanin tsaro dr bawa abdullahi wase na bin diddigin taron. a duniyar ne take duk dunkulewa kamar yadda aka faɗa take zama ɗaya abubuwa da suka andabi duniya na ƙarƙashin ƙasa wanda akwai wanda suke sawa abubuwan fitinin su yawa don su sai da makamai kuma akwai waɗanda su karan kansu sun zagu tabbatar cewa zagon ƙasa da gabanin da suke mulki yanzu tafiyar ta kai ga matsayin da shugabanni sun gane kofofin da irin waɗannan barna suke shigowa to duk tarurruka nan da ake yi tafiya ce ta ɗinke waɗannan bararrakun da suka dinga daɗewa suna faruwa aka kasa samun bakin zaren haka kuma akwai bara gurbai shugabanni da ba su da mulki ko suna tsoron barin mulki za su yi ta haddasa waɗannan a cewar dr hussein abdu na cibiyar ƙasa da ƙasa ta plan international wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace ya kace taro ne da ya shafi tsaro da zaman lafiya dole a yaba ma shugabannin mu domin a koda a kowa ya san yadda wato rashin zaman lafiya ke addabar wannan nahiyar tom kusan za a ce banda yankin wato kasashen larabawa babu wani yanki a duniya da ake fama da rashin zaman lafiya irin yankin mu ta afirka hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria haɗa kanmu mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage sarƙar bauta da mun shirge mai himma yanzu mu daddage don tsammu gama wasu sun toge wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya ku Za ku ji nasihar da Imam Hussaini na gane kan zaben kasar, amma yayin da ake ci gaba da yi wa sabon shugaban kasar Gambia mai jiran gado a dama baro murnar nasara da ya samu da jinjina mai barin gado ya jamme saboda ya yarda ya sha kaye. yan hamayya jamhuriyar Nijar suka ce a zaben kasar mai zuwa su ma za su yi abin da takwarorinsu na Gambia da Najeriya suka yi wato kada jam'iyyu da suke kan mulki kakakin jam'iyyar hamayya Modem Africa Lumana a yankin Kunni Isa Mare ya yi ƙarin bayani ya tattauna da yi da wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako in ka lo najeriya don yana da wani sun gama kayan kare gwamnati sanin ɗan su annabi muna nan za mu waye layi na abin zai sha'ai kuma su nasu mutane sun san ciwon kansu suna aiki da ilimi mu ku duka dukkancin mutanen mu kai dai a ba su aljihun su ba intere na kadibi na ƙasa ba ko wani aljihun na shi kadibi shi a halakan najeriya kuma shi a halakan mu ba gani yanzu fitino ga dawa nan duk sun kwata gwamnati ai wani kuma yanzu da ya to sun sa koma can kowa na bi dan intere ne kai ne dan kai ne ya ne ba na ƙasa ba shi ko in za a harbi dan intere ne ƙasa kamata a diba a diba a gani yanzu a diba da muka ciki mutu mutum a cikin wadata mutum a cikin wahala to shi ya kamata aiki da shi kakka dibi unhwanin ka kada dibi unhwanin jama'a a jamhuriyar Nijar yawan jam'iyyun siyasa da ke cikin kasar na hana tsayar da dan takara guda a kowane zabe daga bangarorin yan adawa abinda ke sawar ƙuri'unsu na warwacewa tare da kasa kan labari a kowane lokaci sai dai a cewar malam mani daya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a nan garin birnin Kwanni su ba su tsoron haɗewar 'yan adawar jamhuriyar Nijar a zaɓuɓɓuka na gaba domin rinjayen su ba ɗaya ne ba da na ƙasar Gambiya. Babu wata rikaci a gare mu a siyasance mu e, in ka diba ma in ka ɗauko wannan fanni na wajen zancen 'yan adawa. A Nijar in ka diba sai in ce maka kwata-kwata yanzu za ka ga e, adawar lalabanta ne zakai. Kenan abu ne wanda ya zamanto e, wanda mu ko kaɗan ba mu tunani bisa ga wannan misali irin waɗannan na ƙasashe domin ba rinjaye guda gare mu da su ba wani abu ne na daban ba ɗaya ne da irin Nijar ba ko da shike a yanzu kasan duk duniya ta shiga cikin wani yanayi na rashin kuɗi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. da sa'o'i 48 al'ummar ƙasar Ghana za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa inda ɗan takara wato Nana Akufo Ado na jam'iyyar New Patriotic Party ko NPP a takaice zai sake karawa da shugaba John da ramani Mahama shekaru hudu da suka wuce sai da aka je wato kusan zagaye na uku inda da kiris shugaba Mahama tare da taimakon kotun kolin ƙasar ya kai labari. bana rahotanni suna cewa yakin neman zaben ya yi tsanani har kusan za a ce kawunan 'yan ƙasar sun rarrabu ta fuskar kabila da addini to me malaman addini suke gaya mabiyansu ne ganin wannan yanayi tambayar da abokin aikinmu a sashen turanci peter kuloti ya tambayi imam hussein zakariya kenan abin da za mu faɗi nasihan da za mu yi yan uwanmu musulmai in dai za a yi election ko ko lokacin election kowa ya yi ƙoƙari ya mai da hankali ai zaben nan babu wani damuwa in an yi haka to babu wani damuwa kuma ba za a samu damuwa ba tunda da mun yarda da Allah ko da ɗan uwanka ya ɓata maka rai kai dai ka hakuri kai ka ka tuna Allah Allah da ya sa kai kana cikin rayuwa kuma kana musulmi ka zo ka iske wanga election shekai kakka nemi ka yi wani me za a yi maka me za a baka ko me za a baka Allah ya riga ya yi maka saboda shi haƙuri shi ne komai ubangijin Allah ya sa mu samu kuma na biyu na ƙarshe shi ne mu yawaita addu'a ya kamata mu rinka yawan addu'a na ƙarshe muna yawan addu'a Allah Ubangiji ya tabbatar da ƙasan mu gana da kyau ya kuma ba mu kwanciyar hankali kamin a election ko kuwa bayan election ma allah zaben mana mai kyau zaben allah shi ne zaɓa eh. na gode <laughs> na gode nike da godiya abokin aikinmu Peter Kuloti kenan aka ji da Imam Hussein Zakariya a Accra, Ghana. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 12 da kusan minti 17 da yan kai wato karfe 6 da minti 17 a Najeriya, Nijar da Kamaru da caji karfe 5 a Ghana. Ga Ibrahim Alfahamid da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya shige muka fara gabatar muku da shiri kan wata baiwar Allah mai suna Amina Dauda, wadda aka fi sani da sunan Bebi, wadda kuma take aure a wani ƙauye mai suna Muyangal a gundumar Yola Doka cikin yankin ƙaramar hukumar Bauchi. A shirin namu da ya gabata mun je da wani mai suna Umaru Soja, kamar yadda ta yi bayani ya je mata fyaɗe a lokacin mijinta Dauda Adamu ya tafi garin alƙaleri. A bayan da Umaru Soja ya fita, sai wani mutum na biyu ya shiga ɗauke da bindiga. ya tunkuɗa ta waje ƙarfi da yaji inda ta taras da wasu mutane guda biyu a tsakar gidan waɗanda kuma ta gane su da cewar wani ne mai suna Usman da kuma wani mai suna Auta. Wannan da ke rike da bindigar wanda bata san ko shi wane ne ba ya mare ta har sau biyu ya kuma je ya kwantar da ita a gefen daji a gabas da gidansu. Wannan abu na faruwa ne a wani dare na Juma'a kamar da misalin karfe goma sha ɗaya na dare a yadda za ta iya tunawa. Wannan mutumi mai bindiga ya koma gefe bai sake mata komai ba. sai dai kuma ta ce Usman da Auta sun yi mata fyaɗe a wannan wuri, suka koma gefe suna yin dariya tare da yin barazanar cewar muddin wannan labarin ya shiga kunnen wani za su komo su zo su kashe ta. Bayan da suka tafi, ta kasa yin shiru na wannan cin mutunci da zarafi da aka yi mata, sai ta kai kara inda har aka kama su mutane ukun da suka yi mata fyaɗen, ‘yan banga suka kai su gaban sarki. to amma sai ɗayan nasu mai suna umaru soja wato na farkon kenan ya gudu sauran guda biyun kuma sai aka bayar da belin su a wannan wuri kamar yadda ta yi bayani ta tsaya ne a makon na jiya a inda 'yan danga suka ba da belin waɗannan mutanen to da suka ba da belinsu muka je dai mu ba mu same su wurin ba to he shi umaru sojan kenan to he yayansa alhaji abubakar da kanin sanuru. to su suka je wajen a ba da goshin kenan su suka je wajen suka yi taroko suka yi taroko suka shi a yi haƙuri a yi haƙuri na shi ni fa haƙurin nan gaskiya ba wai damuwa na ko wani abu sun ce a za a ba da kuɗi mai na shi ni ba ba damuwa na kuɗi ba kisan nan da aka shi za a yi ni shi ya dame ni kuɗi kan fa ko ya zo ya shushe ka wani abun fa sai dai kawai allah ne zai saka mutum to wannan takon saka da kuka ta lokacin shi mai gidanki har wannan lokaci bai dawo ba ne bai dawo ba lokacin bai dawo ba har muka yi wannan magana to sai a suka shiri kudi a lokacin da shi wannan dan dangan na ce to ni yanzu zan zo nan baushi tukuna sai ya shiga tun da sun ce sun yadda da laifi an rubuta sun zasu za su ba da kuɗi in jikina ne na ji ba daɗi za su bani kuɗin je in yi jinya in yi haƙuri kar kaya ma kowa kar kaya mai gida na in yi haƙuri sai suka shirya kuɗi dubu sittin sai suka bayar to wannan wanda na kai ƙara wurin san shi ya karɓi wannan kuɗi eh wannan wanda na kai ƙara wurin san shi ya karɓi wannan kuɗin to sai ya shirya dubu sittin ɗin dubu sittin ɗin sai ya shirya dubu arba'in sai ya bani to su tsakaninsu nan yan dangan sai suka rike dubu ashirin yana to ka gani ni yanzu tun da to a lokacin ma fa da iya da iyayen masu laifin ake magana ba masu laifin ba ne su kan duk ba a zo da ko ɗaya ba washe gari yana na ce ni wannan maganan ba ta yi mini ba gaskiya tun da ga an basu an ba da kuɗin nan ba ba da kuɗi ma sun je sun she mun za su je sun wannan abun ba fa na je na musu wani abu ba ne barinta na yanzu an zo an rufe wannan maganan an bani kuɗi hakan bai mun ba to sanadin da na wuce kenan na sake tawa nan na zo na yi magana to wannan kuɗi ke kin karɓe su a wani matsayi ne dubu arba'in dubu arba'in na karɓe su sun shi karɓe su shine na karɓe su a matsayin na ƙara shaida kenan mhm. in baka yi laifi ai ba za ka ba da kuɗinka ba mhm. to shine na karɓi wannan kuɗin mhm. na karɓe su kuma da su muka zo nan tenshin da su aka yi ta shuku-shuku dai na gaya ma 'yan sandan to a shiki dai suka yi ta karba irin 200-360 abin nan asibitin da muka je din ma duk dai a jikin wannan kudin duk aka yi ta zirga-zirga har suka kare eh, ana miki jinya eh ana mun jinya har Allah ya sa suka kare kuma yan sandan sun karbi wasu kudi ne a wajen ki kenan daga ciki su ba su karba ba a tafe tafe dai kai suka kare ba wanda ya karbi kudi a wuri na mm-hmm. to yanzu ka she aka kawo su tansho dai aka rufe su kwanan su uku a wurin in suka ce to za mu je kotu da muka je kotu ni ranar wani kotu ne tudun alkali to ranar ni na je kotun to kafin je ma sai na samu har sun ɗauki lauya lauya har ya shiga samu alkali sun yi magana har an bada belin su ina zuwa sai shi dan sanda mai gabatar da karan kenan rabiu mm-hmm. shi ke gaya mun ai sun da nashe sun je sun mun lalata sai in kawo shaidu saboda kama kwartuwa yana da wahala shi rabiu ke kaya mu na ce masa rabiu ya amsa na ce ni shaida na fa allah kuma da alkur'ani in su suna ganin karya ne ni a bani alkur'ani zan rantse in ba haka ba su kuma su rantse to shi ne sai rabiu ya ce mun to ba damuwa ya ce to yanzu an ba da beli na ce kun ba da beli ya ce na ce kun ji sun shefa dama za su koma fa su kashe ni rabiu ya ce mun kar in damu ba damuwa to kaga kenan ana cikin haka sai mai gida nan ya dawo to kafin wannan shaidan kinnan ba su buƙaci ki gabatar da shaidu ba ne sun buƙatan gabatar da shaidu to wannan su 'yan danga da sauran hakiman nan duk ba ki gaya musu akan sun san da wannan abu ba iyayensu ma sun zo suka roƙe ki duk ba ki gaya musu na gaya ma shi rabin ai ka san ni tun muke tafiyan kotun ban zanna ma ni na magana da alkalin har yau kafin in je ma sai wane ne yake magana a madadin ki inda ke baki samu ki magana ba ni ban samu na yi magana ba tun da muke tafiya sai kaga kafa kafa mu biyu ne ma fa sai a ɗiba mana kwanake da yawa kaga in kwanan ya zo na farkon na zo na samu ai rabin yake ga mun sun dauki lauya an sake su an da beli sai kwana sai nawa ga wata nawa ga wata sati uku da yake na kaɗi ba sati uku yayi to anan muka dawo da mai gidan da muka dawo da shi a kotun kenan da muka zo muka shiga mun shiga mun zanna shi alkali bai tambaye mu ba sai ya tambayi masu laifin sun zanna a gabansa haka dan sandan ya gabatar masa da karar ya ji to sai ya tambaye su wannan abun ya tabbatu haka to daga nan sai lauyansu ya tashi shi a shi abin da yake roƙo dai yana roƙon har yau dai a sake bashi beli ya ɗaga magana to kaga wajen sai aka ce to an daga magana an fada kwana sha hudu a sake dawa shi kenan sai alkali ya ce to mu je an sallame mu to sai muka fita su ma suka tafi gida mu ma muka tafi gida akan alhamis din za mu sake dawa kenan hmm. shi kenan ran lahadi suka je kuma suka sake wannan aiki To a yayin da aka saki waɗannan mutane da sunan beli daga kotu da ke tudun alkali a cikin Bauchi kuma da yardan ɗan sanda da ke gabatar da ƙara a wannan wuri mutane sun yi ƙoƙarin cika alkawarin da suka yi na kisa inda biyu daga cikinsu suka yi ƙoƙarin kashe mijinta to amma ba su yi nasara ba sai dai kuma sun sare masa hannu guda ɗaya bari mu faro daga inda ya fara jin labarin wannan abu tukunna suna dauda adamu daga muyangal gargashin mai gunduma yola doka ni dai har ga allah duk idan kana tare da mutum ya zama makwabcinka za a yi mutunci za a yi adalci a ciki to da na dawo na samu labari ga magana ga zance sai na ce to ni gaskiya wannan abun da aka yi mutum da muna tare da su ban yadda ba sabin da koda ni ne na aikata wannan laifin ba za a ban ni ba don haka kuma ni ma ba zan iya bari wani ba mu abun da ba daidai ba to wannan kenan abun da ya kawo batun shine a ah, ita iyalinka ta maka bayanin abubuwan da yake a kai mata eh duk ta karanta mun ta karanta mun ta mun ta je ta karanta mun kar in dawo gida ya kasance bata karanta mun ba in ji magana a gefe in ci mata mutunci dalilin haka ta je ta karanta mun na ce mata ni tsakanin da ita ba shi mutunci na yafe mata wannan tunda ba cikin santa ba ba kuma yaddanta ba ne sabbin da na yafe mata wannan tunda ta san masu laifi ni damuwa na a tsare min masu laifin nan sai na fito an ci an kama masu laifi kuma na dawo na samu masu laifi suna yawo a shirinmu na gaba za mu ji dalla-dallar yadda umaru soja da usman suka kai farmaki a kan dauda da kuma yadda allah ya ba shi ikon kubuta daga hannunsu kamar yadda yake bayani kada masu sauraro su manta da cewar har yanzu waɗannan mutane da ake zargi da yi ma amina fyaɗe da kuma yunkurin kashe dauda suna nan suna yawon su a kan titi suna kuma kwana cikin gidajensu saboda an bayar da belin su ba tare da an saurari ita amina ko kuma shi mijin nata dauda ba a kasance da mu a shiri na gaba. za mu kawo muku maimacin wannan shiri ranar laraba a cikin shirin hantsi a hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. to ga labaran kace shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ja kunnen kamfuna da masana'antu da ke na amurka da cewa daga yau duk ɗayansu da ya sake neman ya tashi ba amurka ɗin ya koma wata ƙasar waje zai biya harajin kashi 35 cikin 100 na hajjar tashi idan ya ce zai kawo ta amurka ya sayar a cikin wasu rubuce-rubucen da ya saka a kan dandalinsa na twitter ne trump yake bayyana ƙudurinsa na bunƙasa harkokin kasuwanci idan ya fara aiki ga dangana a watan janairu mai zuwa amma ya kara daga wannan kashirin cewa duk kamfanin da ke zaton zai kori ma'aikatansa ko kuma ya koma wata ƙasa ta waje ce zai dawo ya rinka sai da kayan nashi a nan amurka ba tare da wasu matakan horo a kansa ba to yana kuskure ne a hali yanzu kuma shi donald trump din yana ci gaba da neman mutumin da zai bai wa mukamin sakataren harkokin waje bayan da ya gana da mutane hudu da ake zaton zai dauke ɗayansu ya ba shi wannan mukamin wata ta hannun damar trump din kuma mai magana da yawansa kellen conway ta gaya manema labarai a gidansa na trump tower da ke new york cewa shugaban yana ci gaba da neman karin mutanen da zai ba su wannan mukamin da ta ce mai muhimmanci ne a makon da ya wuce an ce trump ya tattauna da mutane hudu da suka hada da shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar da ta koka da tsohon magajin garin new york rudy giuliani da tsohon shugaban hukumar leƙen asirai ta CIA David Petraeus da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2012 Mitt Romney. Ko bayan su akwai tsohon jaka da majalisar ɗinkin duniya a John Bolton wanda aka ce ya gana da shi mataimakin Trump ɗin Mike Pence a ranar Juma'a da ta wuce. To madalla da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawo da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tayi da Salihu Garba yake shiryawa ya kuma gabatar. kamar na madadin aliyu mustapha da ya taya ni gabatar da shirin da solomon da wato da wato cd da ya kula da ake gabatar da shirin shirin da ma injiniya malam jan da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya